tun ɗaya ala ba shi kamar da na faɗi ko na fata an rubuta dan gaskata magana yake bayan ya fassara ce nukila wani kalan nasu an abi yazid al-bastami annahu qala cikin katobaran ya shiga shatahun cikin shatahun misalin shatahun yace rafa'ani marratan fa aqamani bayna daiki wai Allah taba dauka na wata rana ya aje ni gaban shi kaga wannan ya fi isra'i tunda Isra'ila yana tawa ba annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba har mutuwa ce akan haka amma shi kai tsaye kafin ya zaka tare da wannan da ya ɗauko he da ya aje ne a gaban shi wa qala li ya aba yazi abu yazi inna khalqi yuhibbuna an yarawka halittuna na son ganin ka akan yi cincinin da wajen kallon ka fa qultu nace masa to in dai haka ne zayyin ne bi wahdaniyatika kayanin min kwalliya da kaɗaituwanka wa albisni ananiyatika kuma ka tufatar da ni irin isanka ana ana niyya warfa ne ina a ahadiyatika ka ɗaga ni zuwa can wajen kaɗaituwanka hatta idara ne khalquka hatta yadda idan halittunka suka ganni ra'ayi naka su dinga ta mun ga Allah mun ga Allah kaga anan shi ke nan fatakunu an ta zaka sai ka kasance kai ne a can duniya da sifata wala akunu ana huna ba zan kasance ni ne a nan ba kai kana nan a nan kana nan a can a can ni ne matsayinka ai ga shi ne shi ne khalif shi ne mai kutubi shi ne kudubi wakilin Allah a duniya shi ke an faɗa su to ne shaɗafu wanda ana magana wannan kana cewa an fi salatu salatu eh, wannan wani eh, ne na gafar ya ne wannan kaga wannan ba ta tafi ba maganan gafara duk wannan mai sauki ne da wannan katawara ya sake cewa guda biyu nake zan faɗi ku daga nan jaba ce in rufe in matsa da wannan magana wa zakara anhu kazalika annahu qala awwalu ma sirtu ila yake kun ga ne sirtu da sadu na san da bude ta san anku yayin da na zamo zuwa ga kadaituwan ya samu kaiwa kenan tunda ya roki Allah yayin da ya zama shi kadai shine kadaitacce shine Allah ta yi he na zama tsuntsu farko kasancewa haka jismuhu min al'adiyya jikin ahadiyya Allah kenan jikin wa janahahu min ad-daymuma fukafukansa katon girgije katon gizagizai dima huna wa dima huna falam azal atiru ina ta tashi ina ta tashi ina ta tashi إلى أن صرت في ميدان الأبدية سيدنا جورين دا بيت أريوة كان فيلين دا بيت فرق بيت الأرشي يا قتاها أمورين أمهم بمكنا زوج الأرش فرأيت فيها شجرة الأحدية ونقل أيضا أرويت آه، عنه أنه قال subhani subhani ai wannan shi kenan dama can tun da zama wanda ya zake subhani to yanzu dai bari mu bar wannan kato kaza ka za ka ji kamar Allah ya rufa mu gaba daya to illa ana faɗi ne dan mutane su gane su fanci ba addini ne ba wanda duk ce shi sufi ne to ko kusa da abu dai ba mu da alaƙa da sufanci sufanci daban addinin musulunci daban babu wani abu da za mu iya haɗuwa mai da su lahum dinuhum wa lana dinuna wanda zai haɗe da ku je ku haɗe mu an riga an fatara da annabi Muhammadu qul ya al-kafir la a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma lakum dinukum wa lana dinuna kada za ka haɗe da ku ku yi abin da za ka haɗe ku je ku haɗe ku yi mu dai muna son mutu akan bin manzon Allah shi kaɗai shatahu kenan shatahu ya kwashe nan ɗari hudu da saba'in da ɗaya akwai abin da yawa a ciki banda wannan na wannan akwai mutanen shehinai daban-daban daban dama littafin gaba gida wanda ke magana don ɗaya daga cikin littafan da suka fassara sufanci wannan na ɗaya daga ciki dukkan ɗari ƙoƙin ba wai guda ɗaya ba ko a galadiyansu Ayi eh. ai an gama kuma zan da koma baya inda za a da nisa in ka rike ka rubuta to ka rubuta in ba ka ba sai ka nemo idan ka dai fito da kofi ina na kafuwa dari eh, bakwai eh, ɗari hudu da saba'in da ɗaya za ka samu ninki a ciki warraƙasu ma'ana 'yan mauludi muke ba ciki ba muna maganar sufancin ne ba amma mauludi sun yi musharaka wannan na uku da rawa wa darbu dufufi da buga mandiri wata zmeri da ainihin goge da garaya da mo da duk dai abin da za a hura a goga bil mazamiri maqtalifa alhamdulillahi faqad shahadnahu ko mun ganke mun ga irin yadda abin da ake yi babu irin kayan kiɗan da babu hatta duk da tanjihi da aka yi a ciki wallahi yadda na tashi ni na ya mutu gaba ɗaya sai na ji na sace cewar wannan abu an nuna ne don mu bakin cikin abin da ake aikatawa don mu san yadda za mu ƙaurace wannan bala'i dan la haula lana wala quwwata illa billahi wannan jinyo aka nuna amma la da ka fara nuna sai da abun gidan mutane kai kamar a fita da abun can cikin ba masallaci ba to amma ai so ake abbar abu ne gaba daya kuma a tsaya a yi tunani yadda shaidan da ma'aikatan shaidan suka tsaya suka kashe dukiya suka ba da lokaci suka yada wannan bala'i to ya waje ba a hada suna su masu ba da rayuwarsu da dukiyansu da lokacinsu su karantar da al'umma addinin gaskiya. wanda za a ce aljanna da shi ta da dalilinsa na hudu mauludodi sun yi musharaka ya kamatun aswaqi tashin kasuwanni da aka ce maka maulidi ya hudu, za ga kayan kasuwa ya tashi lil mabi lil bai'i wa haza zai da ghairu sai dai wannan ba shiryawa aka yi ba wannan ghairu tujjaru ya tazilluna tajammu'ati su yan kasuwa ba mauludi suke ba suna amfani dai da duk wata munasaba da ta taso inda za a zo wajen su sayan kaya a suka fuskanci ana neman kaya iri kaza to za ga suna hada-hada za babu shakka kasuwanni za a ga tiloli ana hada-hada ina tun lokacin da aka fara maganar mauludi sai da wani zai sami miji to yanzu malam ya za a yi duk shekara akan zo a yi odan yadi kaza a wurina. na za a yi anko a kike maka ko menene makarantar ko kaza shi kan musu odan ya daddaka yanzu mai muskila to wannan ainihin aka samu hada-hadan kasuwanni a dukkan kasashe lokacin muludin nan alkubara wa jirguna idai ha baba'ahum sukan kawo su manyan ainihin kayyakinsu ne arziha wa bai'iha su gabatar da ita su saida wa an jama yi jadu talabu wal ardu ta kuma da su ai dama duk yayin da aka samu nema da biɗa kasuwa kan tashi ala sakiha wa nahika bi aswaqina wa arafat ai ka dubi aikin hajji ma ana kafon kasuwanci na tashi wannan ba illa ne ba na biyar du'a'ul wali kiran wali aw sayyid dan in ka je wajen mauludi nan zaka tarar da munan daga akira tijjani sai abdulkadir sai zazzaki ko sai ayatullahi tunda dama daga gida ɗaya suka kullu eh, dan ya so za ka jana ka kira wa tilwal al'aha magana kiran Allah ba ta zuba inda aka tujima dirin nan to wal istighafatu bihi da neman agaji su baki da Allah an kyale shi wal istishfa da neman waraka wai kwanakin nan ma kwanan nan ma wani ya je mauludi sai zo yake ce min ce wallahi yayin da wani shehi ya zo sai aka ce to duk wanda ya taɓa du'a'i ba biya masa bukata ba to yau lokacin karɓar du'a'i ya yi zo a yi du'a'i ga baki ɗaya yau da sau biyan bukatarsa daga dara da tashi wannan fannan kuma yin du'a'i wa talabul madadi da neman agaji daga waliyin wa kullu ma ta'adharu al-husul ta'addara wa kullu ma ta'addara al-husul alayhi kun gani ashe abubu a karanci ne suke duk abin da ya gagara samuwa na raga ibana abubuwan kwaɗayi wa ajatin da bukatu wa huwa shirkun akbar nan shirka ne babba wala ya billahi wannan tun da kiran wani Allah ka ai tabbas wannan shirka ne sai zan sa'alta fas'alillah ko yan firamare sun haddace wannan yan ibtida'iyya har ba wani hadis farko da za fara gwa sai za su alta fas'alillah kuma wannan shine abin da annabi ke koya wa yara ƙanana hadisin abdullahi dan abbas ne sai da yake masa ya guda inni wa ka kalimat ya guda yaro karami a cikin addinin musulunci in dai musulmi ne shi ya san ba a roƙon wani wani abu irin wannan roƙo da ba wanda zai iya yinsa sai Allah saboda haka nan kaga fara hakan za ga mutanen nan ba musulunci suke gudanarwa ba eh. to labari ne wannan ya tsaye kafin labari ya isa rufe nan ai ka bata abin da gira ya roƙo kenan da zai gace an yi kaza ma da dan dama dama za ka rubuto da isnadi ka bata abu mun fi so abin ya tafi kawai ne tsohuwar ilimin ne gashi nan ta je ku dinga rikici a gida ta na ji labari kana faɗa na a wurin karatu amma ƙarshen da za su za su ji ƙarshen da za su gani na shida kad yahsulu shay'un hujur wani abu na fasadi kan auku a wurin wa shurbul kumuri da shan giya na haika wuri alhashisha ko wannan wanda ya gani kwanakin ta an yana da ya ce wallahi nan gefe ana buga bandiri ana zake gefe ko sun yi tilas da ashisha wani ma dan uwa ta fi wata rana to dan gasar na biyu ya dan taimake shi da yar mota shi dubu na tafiya a suna zanga-zanga wani ya gan shekaru shi je kai ni hattara wallahi yara mu sun sha ka koma an ka fura ganka a haka su bi shuka su biyo da akwalan matanci wannan shehin suke faɗin haka Ya ce sun yi tilis da waiwai mu ma ba mu iya kwantarolin ɗan sanyi sai saboda ka nan maza ko ma sake hanya shi shi na alheri ya ka biyo da irin wata sai baya walakin wannan abu ne mushahad da duk mai bin diddigin ayyukan su zai ga wannan amma abin bakin ciki al'umma manzon Allah ke ta bata shaidan ya zo kwashe su da duka waɗannan suna kan suna suna kan mazhaban malik rahimahullah lokaci guda aka kwashe su daga mazhaban malik aka ɗebe su daga sunna aka jefa su da riƙa wasu shi'a walakin la da hada sai dai wannan bai gamewa ko ana na fi kullin biladi wasu wuraren ya saba da wasu wuraren wala fi kullin mawalidi da can ta bai da ka iske tsofaffi ne haka masu mutunci mutunci haka sukan zauna su dan karanta ishiriniya a dan dafa abinci a dan yin su dan baccin su da rana su watsi to abin a wani wurin ya saba ba haka ne ba na bakwai musa'adatul hukumat taimakon gwamnatoci ala hadari mawafini a kan tsayar da wa'annan mawudodi tun da ba addini ba ne ba duk abin da ya shafi addini musamman gwamnatocin mulkin mallaka ko dindin mulkin mallaka almajiransu na gurguzu ko na demokuraɗiyya za ga suna ba da agaji wa waɗannan bidiyo'in aikin kirki ba su taimakawa a kansa amma abin da ya shafi bidi'o'i za ka suna agazawa da nau'in eh? shi ne ai da nau'in minista tafsilati da irin wani bangare na sauƙaƙa masu hanyoyin gudanar da mazode وقد da shi'in minar المال suna ma iya ba da wani gudunmowa na dukiya awul lahani ko nama ka je ma'aikata kaza an yanka nama kaza don a yi maududi lafiya ita kasan dai ana ya kirsimeti au ta'amu ko abinci a raba masara ko a raba shinkafa faƙada kanat faransa lanatullahi ala faransa fi biladin maghrib a kafashin morocco bi aqalihim yankunan su at-talafa tusa'idu takan taimaka wa tunda ta tabbatar a mauludi ba musulunci bai karuwa da ta ciki ma na ta bincika ta tabbatar da mauludi na ƙasa musulunci ne da aka take bin ai ga asibitoci marasa lafiya kana kallon mutum yana nishi yana cewa dubu ishirin aka ce yanzu bani da dubu ishirin tun yana kan gado an yadda shi akan asibiti ya karasa amma ba su taimaka wannan amma sai ka ga polio an kawo kuɗi da masu rabawa kowa albashinsa ka gama nan take a biya saboda ka fahimta da fi zai da ibara fihi ma fihi hatta bi takhfidi tazkiratul irkab fil kasa har suna sauƙaƙa tiket ɗin hawa jirgin ƙasa idan mauludin ka gari ka ba ka je baka da kuɗi to za tiket an rage kila abun naira ɗari a madashi naira hamsin wa kazalika balagani malam yake ta labari ya same ni annal hukumatin misriya gwamnatin misra ma alu takan yi irin wannan ومن yana daga cikin abin mamaki ma na sumau an hadal الوثاق wanda muke ji na wannan ittifakin an hukumatin yaman anna hukumatar yaman junubi yaman ta kudu gwamnatin yaman ta kudu wani balshafiyya gurgudu ce halisa amma yau ga gurgudu wanda suke cewa ba allah ma kwata-kwata balle ban allah amma suna taimakon mauludi wannan ba shi ne sau kama baya ko ba kuka ce ba Allah babu manzon Allah ba maganan addini addini ki baya ne rusa shi kuke ma daga farkon shi har ƙarshe amma zai ga zuwa ga makon kuma duri har ba ta na kudur hadihin mawali walau bai adadin inkariya kai ko da ba su taimaka da kuɗi ba da rikin ma ƙinsa kaɗai وهي an karatu. al islama a ka'ida ko al-islam su da ainihin suka mufanta musulunci a ka'idodin aƙidodi wa ibada wa ahkaman duk sun karyata su ولهذا دلالة كبرى أولنا أقول حجة ببع وهي أن هذه الموالد وإن مولدود مبتدعت إلا للضرب الإسلامي ba a shirya su ba sai don rubuta musulunci ko da yanzu ta ce na da rai da sai a za ka ga ana nuna ga lokacin da aka zo aka nuna teburin su suna cin abinci a daidai lokacin aka nuna masallacin mazala na cin wuta ga rabin yankin falastini gidaje an busa su akan mutane ga isra'ila sun faɗo cikin falastina nan da manyan manyan bindigogi kan mace da kulki yaro karami a rafke shi na buga wani an sa igiya a gaban uwarshi a sa masa igiya ka ɗaure bakin sai mutu amma su kuwa na ai ba komai ba komai Allah zai kawo taimako ba dole su shajja asu ba ku zauna nan a gawa na a ce la wanda shi ne ke wani lalataccen tsoho na ce ba komai tun da ake abinci a ƙoshi ba komai wannan Allah zai kawo agaji in Allah ya ga dama ya ɗauko shi ya wata ban banda dariya ba abin da suke kamar yadda aka yi magana ɗaure da ke cin dariya na haka da cutar su yake sau da sanar wannan mauludi ba a shirya shi ba illa don rubuta musulunci daga farko har ƙarshe ta inda za a shagala yau ana da halara a anguwa kaza gobe na da halara a wuri kaza gata ana kaza arna suna ta yaɗa kafircinsu suna ta tana yi mana kifa ɗaya ƙwara wa ta'timihi wal qada'i alayhi da da gamawa da shi gungun ba ta magana kace ba komai ba gitti zai annabi ya isa zo mana nan masallacin na ba sai ya tabbatar da babu kowa zai faɗo kullum in kana lura da abin da shafiyar ka mutu wannan makaranta ta mutu kaga wannan kauye ya sulle kaga ta an ce da a ce sun koma kirtanci har cikin gari na wa sai wannan yare da wancan yare da wannan yare da muna muna ta fama da mauludi wani huna daga nan ne kana hukumar islam ta dama ya sa hukuncin musulunci a ciki ko hana ke shida hukuncin musulunci ya kasance ala hadihin mawalidi akan wa'annan mauludodi wal mawasili wal zardi wal hadarati al man wal hurmatu mauludi haram ne mauludi hananne ne dukkansu daga sama har ƙasa biyu min na maulidan ba wani mauludi da ya halatta wala mausiman wala zardatan wala hadaratan wa dhalika li annaha bid'un dan mauludun nan bid'o'i ne qamat ala asasi taqawid al-aqidah al islamiyya an kafa su ne akan tushen warware aqidan musulunci wa ifsadi halin muslimina da rufa halin musulmai wa ka ala dalika munasaratu ahli al zai nuna maka wannan taimakawa mabanda saka mauludi ma'ana dogonin kafirai fa taimaka abinda faransa za ta taimaka ingila za ta taimaka wanda a duniya su ne suka taru suka zo don su tumɓuke musulunci ɗin gurgun Allah saka falahu dinin al-ayyubi zai musu fatattakar da ya tsallakar da su kasashen larabawa ya bar baya waɗanda ya ba wa horo suna ganin ya mutu za su sake dawowa suka sake dawowa mace ce mata kama sarkin faransa shi shidara tudur rahin allah ta yanzu aka waye gari suka ce a ah, tun da muna son abinci inda ya wai an ma gari mutum dai za ka samu abinci inda dai za ka samu riga inda za ka samu abin da za ka yi gida to komai ai sannan an ci amana addinin musulunci an ci amana kuma za mu je lahira wallahi za a je lahira a yi ittifaƙi da kai a kan a ci gaba da rufe addinin musulunci to bi isa an ta wa ووقفوهم إلى جنبهم ومعهم wa waqafu wa wuqufuhum bi afwan abin ne daban haushi har tun bana gani wa wuqufuhum ila jambiha da su a dab da wannan mauludodi wa ma'aha tare da ita in ma su shiga ciki ayi da su ko su ba da dukiya ayi ko su kyale ayi ولو كان فيها ما يوقظ الروح الإسلامي inda a cikin maulododin na akwai wani abu mai farfado da ruhin musulunci aw yuharriku dama'iral muslimina ko zai motsa zukatan musulmai su dawo kan addinin su tunanin sai an kafa addini lama wajadat min min hukumatil batil wa sharri illa muharabataha wa qada alaiha lahim lama wajadat da bata samu karɓuwa ba daga gwamnatocin banna da sharri illa muharabata fa sai akan auku والقضاء عليها ka duba littafi kawai fa ba wani abu ba littafi kawai a kawo mana littafi babu maganan karanta shi masu karantar da shi ba za a kawo na kawo ku duba tarihin nan da muke ciki wanda yau da za mu je ƙarshe banda ba don wannan munasaban ba littafan kawai a kawo mana kyauta mu a kawo mana mu da kuɗin mu kyautan ma su su a kawo su su shigo Najeriya mu dinga sai da kuɗin mu wallahi an hana kayan ta tawanta tana suke kawo su kuwa in ma masu su ta sun ɗauki alkawarin kawai ta kyauta da haka kawai kana zaune za ta yi maka kwazo a za a ba ka sattin tarihi guda shida a kawo maka sattin adab guda shida sattin mutala'a guda shida sattin kaza guda shida in za ka da haka za ka ɗebo su sai kai sai an ɗauka maka su sai ka biya kuɗin da ku kyauta suka suka buga a wajen su kyauta suka lodo shi a jirgi kyauta aka kawo shi a Najeriya aka hana ba hanawa mu ya mubasharatan ba bi tariqa gaira mubashara sannan yan kungiyoyin da suke ta tunanin za su dan taimakawa addini misali sai ma aka sa musu kahon zuka akwai wacce aka ce mata tarkata kayan kolin ta gaba ne ta bar kasa ba su abin da suke sai masallaci masallaci fa kawai wurin da za mu yi sallah masallacin da muka kasa yi attajiran mu suka kasa yi ga kuɗi ba a san abin da za a yi da su ba har kannuka ake sai ake sai da kuɗin ka ji an ce maka an sai kulkuyo kwata miliyan wannan zamanin dama kenan kare za a so mai kiwon karen ga abin da ake ba shi mai tafiya da shi tuni da likitansa da wane ne ko kuma na nan wannan sallah tuki titi wani ɗan Najeriya ne sannan kuma shi ne zai fito wata rana mu dinga zai kayi kayi ne kayi wahala ba ka kasa ne wannan mushkila littafin kawai a ban mu amma da yake littafin kasa ta kusa da ita da yake littafin ta fama san shirin ne na ai to yana su yau laka dinga faukar da su a kano ne ma ake zana gani ga sunan lodi lodi hillu ba za a kawo maka kwalaye kwalaye wanda a san shirin ne ciki ba ruhin musulunci a ciki ba ma musulunci to suke karantarwa ba kaga wannan kenan وهل دعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله غير شرك غير شرك حرام kiran wani Allah bai kasance komai ba yanka don wani Allah da alwashi don wani Allah bai kasance komai ba face haram face shirka face haram wa hadhihi al-mawali wa inna mawlududi dukka tarafu ma kama suquha kafuwansu ba su tashi ba a dinga baza su illa ala zalika ta kan shirka wa halin raqasu to me bal ma shirka rawa wal mazalil da disko mandiri yanzu ya wuce mandiri ganga ce ne kama da gangan coci wasu kan ce ta coci ma ganguna ne ake bugawa eh wa'anda ake bugawa a coci wa ikhtilaqun nisa'i bil rijali da shakuda tsakanin mata da maza wannan ba ne ba illa fiskun wa haram face fasikanci ne wannan haram sauran kuma ka je ka dinga baza wa yanzu ai wane ya ce masa fasikai littafi ne ga nan alhamdulillah littafin na bugi na bugi kuma wanda ya littafin tabbas duniya ta san malami ne ya koyar a jami'a kuma saboda iliminsa an yadda da shi yana karantarwa a masallacin manzon Allah in dai ba yanzu ya mutu ba ni dai ban ji labarin ya mutu ba har yanzu yanzu haka yana karantarwa inda yake karantarwa a masallacin ma za ka shi ko dai da rauda ko dai da wuri ka za ka shi ya sai dai albarka a gani abu ake shi na shi ko irin hannun nan ba a yi da shi ga an karatun sa da wace kun gani ka kuce za ku jani muku duwa ya da muku albarka in an tashi da karatu ba ruwan da ni ah, ya tashi in yara hau ɗan keken shi tafi yara su tura shi da mu da tsohon ne da zai ya fara zama sai da gan shi a samu albarka ko a samu tsiya ba karantarwa duk da haka bai fasa karantarwa ba sai ne yanzu daina karantarwa amma zai zo yi karatu kuma ma a yi sallah a yi sallah a gama ya koma ma yi sallah an gama ya koma ina da sauran abubuwa aka yi kai sallah gama ya sake kuma koma je zo na ci da amsa tambayoyi ana ta tambaya wa ma khalat tilkal mawali to shi ike mauludi nan fasikanci ne ka faɗi ka ƙara littafi ne gaci wa haramun kuma wa ma khalat tilkal mawalidu wa'annan mauludodi wal mawasimu da wa'annan mawsumomi ba su kubuta ba min in min hada daga wa'annan abubuwa فكيف إذا لا تكون حراما تو يا ذا بدأت حرامي با تدو ده حقا كي تاكو تا تكاني مرا دا معتا دا جنبنا دنيني بسرقو كي إلي إلي وأن هذه الموالد تو أن كما شكا وإن مولود عرفها رسول الله ماذا الله يعصر وأصحابه دا تعبانها والتابعون لهم بإحسان والجواب لا لا manzo Allah bai san su ba sabai ba san su ba ta ina ba su san su ba to sai yanzu ne aka fi wa'in ibada وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم duk abin da bai kasance a zamanin manzon Allah ba wa ashabuhu da sahabban sa dinan fa hal yakunu al-yawma dinan wala zama addini wa ma lam yakun dinan fa huwa bid'atu to duk abin da ba addini ne ba to tabbas bid'a ce wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar tun da manzon Allah ya faɗi gaskiya ne Malik سئل مالك رحمه amma ya عما يترخص فيه بعض أهل المدينة daga fasin abun da 'yan madina kan sassauce a kai min al ina waka mutanen madina sukan yi sassauce a wata wakan فقال للسائل yake cewa mai tambaye kai kaga mutane sai kai musu karatu su gama su ce maka ga abin da ake a gari iko sai Allah shin karatun da muka yi za a bi ko abin da mutane ke a gari inda za mu hujja da abin da ake a gari me namu na karatu ba sai mu zauna mu bi abin da garin ke yi ba ike ce masa halil jina'u haqqun shin waka gaskiya ne idan fa ma ba da illa tsaran tana wani abu bayan bata sai gaskiya a sai bayan bayan gaskiya sai bata fa hadhihi mawadi wayannan mauludodi ala ikhtilafiha a na a bisa sassabawan su ma fi ha min haqqin batta babu gaskiya a cikinsu su kaba wa ma lam yakun haqqan duk abin da ku bai kasance gaskiya ba fa huwa batilu wannan abun ɓanna ne kuma ɓata ne ma a dalhaƙa illa dalal babu wani abu bayan bata bayan gaskiya sai bata wa min thumma asbaha al-mawlid an-nabawi ash-sharif daga nan ne fa mauludin manzon Allah mai daraja ya kasance tarihi sa ibara ne an istima'atin fil masajid farkon ba ka fara ma'ana ne na tattaruwa a masallaci ko a masallatai an fi buyutul musirina min almuslimina ko a gidajen attajirai na musulmai don in talaka kira mauludi ba za a je ba kun da bai da komai a wani misali ne ai yanzu ma kaga Allah yi an ce suna ba kyautaron suna amma banda na attajiri a shi kan attajiri a ji wannan ai ba komai ai walima aka je ai du'ai aka masa ai murna aka je masa tun da shi zai sadaka ta zama makoki a wajen musamman wannan wannan sunan da aka ce ba a yi ba a taron din to an yadda babu aya babu hadisi to amma banda na attajiri shi ka attajiri ko ba kira ba ina ma iya dai kawai da sunan sun zo da kuce ni da ne ni yin tsaki daga bakanike ya zo dukun dukun shehine sun zo da na wunna ko babu rawani ma da yake yanzu kube ake sawa sun kai ya kube sun goge kaya su ahalu su ahalu kaza ne sun sun fi karfin maula karaman maula sun zo a kan kujeru sai saurari wannan bakanikin bai saurare su ba ce kai me lalace ne a motan ce ai jiya kaza ne ya bata ai kaza ne ya yi abin nan mene ne ya kudure ta san abin da yanzu yanzu ba a za a gyara sai keɓe da shi ba su yanzu ta halabi kai wani ke jirgin na da kuwa yi shiga gida kwance shi can kafin a jima a turo musu da flas ɗin shayi da sauran abin da za a turo musu dan dan wulakanta addinin musulunci ne sun zo sai masa sun ji labarin an samu karuwa da ya masa du'a'i yattabi'u galiban min hilal rabi'il awwal mafi yawanci yakan fara daga watan jinjirin watan rabi al-awwal ila thani asara minhu za ta azube ninku ban fiha janiban min as-siratin nabawiyyati akan karanto wani abu na rayuwar manzon Allah kan nafi kan nafi sharifi kaman nafaba mai daraja wa qissatil maulid da yadda aka haife shi da dai sauransu wa ba'd shama'il muhammadiyya da sauran sufofin annabi muhammad wa tahira خلقه أخلقية نحل التاس منها والخلقية لنتبه وإنها ما أجعل اليوم الثاني عشر دفارانا نشادي إن من شهر ربيع آه، ربيع شهر ربيع الأول يعني يوم إيد لنا إنتي يوفى فيه على العيال أبونا وإيالي وتعطل في المدارس أباده ثم كرانتو والكتاتيب لما كرانتو اللوم فيلعب فيه الأولاد أنواع من اللعب ويلهو ألوانا من اللهو فدي شغالة بجواسو بانجل نواسني هكذا كان كنا نعرف هكا مكفأنا المولد ببلاد المغرب hatta idan ji'ina biladul mashriq ina ba da labarin rayuwarsa lokacin da muka je kasashen gabas wajadana al-maulidu fiha sai muka tadda mauludin ya saɓa da namu هو عبارة عن اجتماعات في بيوت الأغنياء أنا طالوانا أجل جن التاجرين والموفرين دمو داتا تو قدو تاتا شعاري ذكرى لا كل زمن كركشين تناوال آه، ذكرى المولد النبوي الشريف وليس خاصة عندهم بشهر ربيع الأول سو مولود صعبة ويا يعني ربيع الأول كويبه wala bil yawmi thani ashara minhu dan yuqimunahu suna ta sa ne barkata yayin da inda wujudi ayyati munasaba su ana fama munasaba sai ce to a tuna da manzon Allah min mautin aw hayatin aw tajaddada halin ko hali ya sabunta wa kaifiyatu yadda suke yin wannan mungudin an tubbaha daba'iha sai a yanka yanke yanke wato addul ata'ima a tana da abinci wa da al aqari wal asdaqa a kirawo yan uwa da abokan arziki wa qalilun min al fuqara da yan talakawa kaɗan ta inda abincin ba zai kaɗan ba ثم يجلس الكل للاستماع a بك أدونا دون فراري فيتقدم شاب حسن sauti a nemo wani yaro matashi mai kyawun sauti

ثم يقرأ قصة المولد أكرنت قصة مولود حتى إذا بلغ ولدته آمنة مختونا إذا قرانا ورين kama jami'u jilala gaba da sabiti dama suna da wannan tirin na shaidan mai ba da labari na zuwa maman shi ta haife shi da kaciya ɗan mutum ɗin gaba ɗaya tsawai kamar lokacin aka suna kayan yanzu aka haife shi an kashi za a girmama shi Wata ta'ziman wa waqafu daqaiqa sa tsaya mun tuna ta khayyala minhum wa da'u aminatu rasul suna wa isa amina lokacin da manzo Allah sun mai uta bil majamir fito da turaruwa jami'in turare wa tibil dukuri wa ya tatayyab al kullu kuwa shafama umma ta kaddama kasa al sana gabatar da a kasan abinci fa yakuluna su ci wa yanfarihuna suwati wa hum mu'taqiduna annahum ta'ala a lokacin suna da imanin Allah ya yarda da su bi azana qurba sun nemi shiga wajen Allah da ibada da tafi girma wa mimma yajbaru tanbihu ilayhi daga ya fi cancanta fa akarkan huna anna jullal mafi yawan kasidodi wal da yabo da dafi allati yutazanna biha fil mawlid wanda ake rera wani mauludi la ya khalo min da shirka ku duba a wancan baitin ku tuna ƙarshen nan na kaji wanda suke ainihin mauludi suna cewa fi rahman ko akwai abin baitocin da duk cike suke da shirka da na yaman din da na ina ne ballanta na man dawo kuma ma na gaba da ce maka irin na burda na irin wane ne din nan burda shirme ne ka tukarori ne ke cike da ita alal aqallu babu lokacin mu dama ludin kawai muke aina abin nan ku dubi littafin na haqqun nabi bainal ijlal wal ihlal littafin na mahamusa barkatai ba fa zai yiwu ba ce komai zama karanta shi a masalacin dole ne kusan su buɗe ilimin sa duk inda suke zaune ba wai anan ne za mu makaranta ba ya kawo baitocin duk ƙayyar masu ƙarya su juya fassaran sa mai da ita mai kyau sai da ya tarkato fassarori na ƙarya ya faɗi ce to wannan magana duk ƙarya ce ga yadda fassaran yake kuma ya fassara ta fassara ilmiya wai baratul التي alati عنه anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da بقوله la تطروني annabi ce kada guce iyaka da ne wajen yabo kama faratin da fara isa bin maryam kamar da kiristoci suka daga isa dan maryam wa innama ana abdullahi wa rasuluh ni bawan Allah ne manzon Allah haka shi ban yake faqulu abdullah wa rasuluh kama yaktimu al-haflu kama yadda za a cika ce wannan hafla بدعوات تهمل تعمل الألفاظ التوصلات المنكرة دعاء إيه wanda suke kayan tawassuli na kyaman war kalimatu shirkiyya da kalmomi na shirka al-muharrama da anna jumlul na saboda majority masu halartar mauludi awamun gona gari ne haka au gulatun ko masu zakewa fi hubbi tawassulati wajen son tawassuli al-batila allati naha anha al-ulama wanda malamai sun haramta ta sun hana yin kasu'al bi jahi fulan kamar roƙo da alfarman wani ko wayo wani wa haqqo fulani wa la yaz billahi ta'ala allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama takliman kathira yake hada huwa almawdu wannan shine mawdudin manzon allah fi arfin nasi asanin mutane alyawma wa mawdu kidai tun kirkiran fa ala ahadin الملك المظفر أكم a hannun wannan sarki da ake ce masa malikin muzaffar a shi sana 600 wa 25 min al-hijrat an-nabawiyya shekara ta 625 a kirkira mauludi kaga ba cikin na da suna a rubuce duk inda an kirkiri mauludi a karni na bakwai kenan zaka ce ɗari shida da 20 da biyar a kirkiri maududi kaga bai ya wuce sabbai ya wuce ba a ma dai magana eh. sarki ne shi ne ba mu tarihi zaman na wannan garin a cikin tarihi ne in ka dora ga na muzaffar amma hukumuhu amma hukuncin mauludi fi shari'atul islamiyya a shari'ar musulunci fa inna natruku lil qari'il karim al-ifsaha anhu mun baro mai karatu ya hukunci da kansa to da an ga magana da aka fare shi ko daga nan inda ka fashi kuma an baka ka'idoji tun farko ko an baka ka'idan ibada dole tana da mashahudar da mashara'a la haifiyatin arba'a da abu da min al akhlaq sana kawo maka bambanci masalihul mursala da masalihul mu'tabira da kuma bid'a da kana an barwa mai karatu الإفصاح عنه إذ قد عرف من خلال هذا البحث إن دي دمتو أكفار لتافي زي سني أكركش ونن بنتكين أن المولد أحدث في القرن السابع فقط أنكم إذا مولود أكرني نبقوي كوي وأن كل ما لم يكن على عهد رسول الله duk abin da ba a yi ta zamanin manzon Allah ba wa ashabi ko lokacin sabban sa badinan bai zama addini ba lam yakun liman ba'dahum dinan bai zama addini ga na bayan a zamanin manzo Allah bai zama addini ba zamanin sahabbai bai zama addini ba bai da zai zama addini a yau wal maulid fi urfin na mauludi a mutane a yau lam yakun mawjudan ala ahdi rasul ahdi rasul bai kasance yana na zamanin manzon Allah ba wa ashabihi da sahabbansa

tun da wannan kadai ma ka bi kusa da daular musulunci ga baki ɗin da ta je kasa karnu wa innama huwa bid'atun dalalatun bid'a ne bata ne da qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam yake iyakum wa muhdathatil umur ina muku gargadin kirkirarrun abubuwa fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da ake kira bata ne wa kullu bid'atin dalalah auri mata dubu annabi dawuda kuma ya yi dari to na ne shi don annabi muhammad ya yi tara da wanda ya yi kuma wanda ya tara wanda ya ke wala ya ne wato kirista ya auri ɗa musulma kamar yadda musulmi zai iya auren matan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 wannan ni ne ake ba bashi kudi da dama na yi san kokari na biya shi na gaba saboda haka malam nake nema a roƙa na Allah ba ne ikon biya wannan Allah san ka biya ta da shi malam ina son ƙarin bayani kan